wasiyatul abib na taho inda zawaji wasiyar da aka samu uba yakan yi wa 'yar shi ainihin wato a yayin da aka ɗaura mata aure in aka ɗaura wa 'yarka aure matsalar jin kunya fa bata taso ba jama'a ka ce ai kana jin kunyata ba za ka iya zama ai yar fari ce ai yar kaza ce a a bari ku ji yadda sahabbai suke aka ce wa ausa abdullahi ibn ja'far ibnu abi talibin ibnatahu faqala akwai wani babban sahabi daga cikin ainihin ƙananan sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallama wato yara ƙanana wanda yake yana daga cikin yaran da ainihin aka haifa na sahabbai waɗanda suka ga annabi sallallahu alaihi wasallama sunan shi abdullahi dan ja'far dan aliyu dan abi talib dan eh, ainihin abi talibin wato wan aliyu dan abi talibin ne ya haife shi ja'far faƙala yayin da ya ɗaura wa aisha aure mu tsaya da kyau mu je manya suka ce in ba ka da uban da zai maka faɗa in ka ga wani ya durƙusar da ɗan shi ne mai faɗa sai ka zo ka zauna gefe guda sai ka ji sai ka amfana me yi wasan da za a ɗaura miki aure mahaifinki ya rasu me ba baki da wani wanda ya tsaya ya miki nasiha haka to ga wasiyar baki makara ba yanzu ki saurara ki ji wani bawan Allah da yawa ɗashi wasiya ya ce iyaki wal ina jan kunnan ki game da kishi kishi sai ce fa ha miftahu talaqi saboda kishi shine mabudin saki kamar yadda kika san akan sanya mabudi ya buɗe ƙofar mota ko ƙofar gida ko ƙofar akwati ko ƙofar wani abu hakanan duk matar da take da azababban kishi to ta samu mabudin sakinta a hannunta kenan to kuma har mata sun kai su ne wa kansu kirari wai kishi kumallon mata wai da shi suka waye gari wannan ya bala'i ne ma'ana so ake ki natsu duk sanda kika ji mai gidanki zai aure sai ki kwantar da hankalinki a ah, na ji za ka yi aure kuma me yasa baka gaya mini ba kaza kaza to Allah ya sa alheri to ai sai a kawo amaryar muganta ko kaza ki saki jikinki warkam sai ki ga jikin shi ya sanyi amma ko kun san akwai mazan da ke azabtar da matayensu da kishi matukar ya san baki son kishiya duk ran da kika bata mishi rai sai fita waje je ya dade yana dawa sai feso wani turare mai kanshi sai ce wallahi ya je wurin wata bazawara wallahi tana matukar son shi ita ta fesa mishi turaren nan ya gasa miki rai ya gasa miki rai ki kwana kina kumbura kamar biredi wallahi kuwa shi yasa mata gaskiya kun ji wannan wasiya ya ce wa yasha a ki daina yin kishi kishi shine mabudin saki yanzu mace nawa ce mijinta ya yo aure amaryan na zuwa da kwana uku ko kwana bakwai ita kuma sai a sake ta sai a koma cikin gari ana yadawa daga yin amarya har ya saki uwar gidan shi o maza yancin amana ne wallahi ƙarya ne yadda sirrin abin yake shine wato mata ku gane wani abu duk sanda mutum yake da koda riga ce tsohuwa aka ce yau zai yi sabuwar riga in ya kai wa tela ɗinki to hankalin shi fa yana kan sabuwar nan to balle mutumin da ya samu sabuwar amarya dole ne zaki ga yana makarkata yana tsuma yana kaza da ke uwar gida sai ki natsu to amma abin da yake samun ku ko mata shine amarya dai gata ta zo gida madadin ki natsu ki manta duk wani abu da zaki ga yanayi da amaryar a ɗauke ta a mota a ce za a fita za a je shopping za a je supermarket za a je wuri kaza da ita da sai ki natsu a sai ki ce wallahi ban yadda ba ai dama ku maciya amana ne ai dama mala ya karanta mana hadisi ya ce za ku tashi ranar kiyama da ɓarin jiki da sai ki nan da nan sai ga ke saurara kake takura mini yana cikin farin cikin amarya ke kuma sai rubuta takarda sai ya sake ki wallahi ke kika ci amana kanki da kin natsu da haka bata faru ba ga misali bukhari ya ruwaito hadisi akwai wata mata ta annabi sunanta sauda yayin da khadija ta rasu annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya yi nazari ya ga da ya je ya auro budurwa ya zo ya haɗa ta da waɗannan 'ya'ya nashi su zainab su ummu kulsum su ibrahim su at-tayyib at-tahir su ainihin fatima sai gidan ya rikice sai je ya samu dattijuwa wadda take ta gaza sa'ar uwarsu ba saudatu wajen shekarar ta hamsin da uku ya auro ta yana nan zaune da ita tana kula da 'ya'yan shi tana kula da shi to halinmu na maza haka muke tun farko don ba laifi ba ne ana nan ranar sai ga aisha matar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya ga aisha yana so 'yar gidan abubakarin kenan sai annabi ya ce wa abubakar ya ababakarin ka auren mini da yan nan ka aisha mana sai abubakar ya ce ya rasulullahi ai kai dan uwana ne ina za ka auri yata kuma sai annabi ya ce a saurara abubakar kan mi haka da kai gaskiyar lamari ni dan uwanka ne amma a cikin addinin Allah wannan uwantakar kuma bata hana ainihin in auri yarka ba abubakar siddiqu ya ce to tunda haka ne kenan. abubakar ya ɗauki aisha ya baiwa annabi sallallahu alaihi wasallam da allah a saurara a saurara da allah ku saurara da in kika ji wata na surutu kakki ce mata ta yi shuru ke ɗin ki yi shuru ke kakki magana lokacin da abubakarin ya baiwa annabi aisha aisha ta zo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam budurwa mai ainihin jiki na ƙuruciya to nan da nan sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara irin harkokin da ango yake da amaryar shi a ɗauki aisha nan a yi wasa nan a yi tsere nan har ya zama zuba tsere suke a gida sai saudatu ta natsu ta kwantar da hankalinta to daidai wannan lokacin shine lokacin jarabawa duk wata uwar gida daidai wannan irin lokacin shine lokacin jarabawa to yaya ake cin jarabawa shine ki natsu ki sa musu ido ki kau da kanki ma ki daina kallon abin da suke yi sai sauda ta kwantar da hankalinta to sai ta ga abin ya yi yawa yadda ta iya yiwuwa ya kai ga a sake ta to sai ta ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama wata ran ya dawo sallar isha ba wai zuwa ta yi ta ainihin ci kwalashi ba ku fahimci wannan inda ke ce zuwa zai ya dawo masallaci sai ki ci kwalashi daga cin kwala sai ce me ya zafi saki uku shikenan kawai ba matsala ta kare ba dan dama ba uwar shi bace ba uwar shi bace ke da zai zama ba yadda zai dake har abada mata ce liman ya daura aure kuma aka ce shi zai iya kwancewa yanzu nan sai ya kwance shi don haka kawai sai ya saki to nan da nan sai ainihin ita sauda ta ga cewa saki cin kwalar annabi sallallahu alaihi wasallam ta da hankali duk bala'i zai zama gare ta sai ta tsare shi a hanya ta ce ya manzon Allah na ga ka auri yarinyar nan ta ɗauki hankalinka ka rufa mini asiri kar ka sake ni ka ban ni cikin igiyar aurenka amma a wata guda ka shigo ɗaki na ka kwana ɗaya sauran kwanaki 29 kuma ka yi a ɗakinta annabi ya ce kin yadda ta ce ta yadda ya ce shi kenan ai shi kenan kawai sai Allah ya saukar da aya su kutin da guda a kanta yana cewa wa inimra'atun khafat min ba'aliha nushuzan aw i'rada falaisa alaihi ma junahun an yasluha bainahuma sulha sulhu khairun wa uhdiratil anfusu shah Allah ya ce in wata mace ta ji tsoron mijinta zai yi mata kayar baya zai sake ta saboda yana ga ta tsufa ko saboda wani dalili Allah ya ce babu laifi sai ta nemi a yi sulhu to amma ke abin da ke ki shine zaki ce shi din me ga maza nan duk gari wallahi ƙarya kike yi mazan da ke gari ba irin shi bane domin shi yanzu kin shiga tarkon shi ku biyu ko uku ko hudu in kika fita duk inda kika je kika yi aure hankalinki kuma yana baya wani hali kika ba 'ya'yanki a ciki ko kin gane wannan da kyau ki natsu ki fahimci wannan nasihar da kyau mazan da ke waje ba irin shi bane shi yanzu yanzu shi ya riga ya saka miki tarko kuma ya kama kafafuwanki in kika zauna a gidan ki zauna cikin damuwa da bakin ciki in kika fita ki fita cikin takaici ki je kuma ki zauna cikin bala'in da za ki rinka tunanin yaya kika baro 'ya'yanki duk sanda suka zo ba a yi musu wanka ba hankalinki zai tashi ba ki da dama ki koma ki ce dan me ba a wa 'ya'yanki wanka sai a ce dan me kika bar gida ina fatan mata kuna fahimtar waɗannan abubuwa da kyau annabi ya ce mata kin yadda sai ta ce i eh. Allah ya ce to shi kenan duk matar da daga yau ta ji tsoron mijinta zai mata kaya baya ta zauna a sulhu malamai suka ce tun da dai Allah ya ce babu laifi a sulhu kuma Allah ya ce yin sulhu alheri ne to yin sulhu din nan zai iya yiwa daga ta sassauta daga wani haƙƙinta yanzu ku duba kwana ne ranar kwanan ɗakinta ta ce duk ta haƙura a wata ɗaya ya zo ya mata kwana ɗaya don Allah dattijuwa 'yar shekara hamsin da wani abu me take bukata a namiji amma yanzu saboda fitina sai ki ga ko mijin ya kwana ɗakin ta ba abin da zai mata fa sai ta ce eh dai a zo a dai zo madadin ki tsaya a yi sulhu to alhaji saurara tun da kayan amarya kana son dai a ci amarci ai ba wani abu ni kawai a sai mini firiji da sabon keken ɗinki shikenan kwanaki na a wata shikenan a zo a yi min kwana ɗaya ya ishe ni a to kin yadda eh tun da Allah ya ce wa sulhu khair ya halatta an yi cinikin kwanakin ki kin biya kenan kuma ya halatta an biya ki ya halatta wasulhu khair amma sai Allah ya ce wa uhdiratil anfusu shuh sai dai ran dan adam yana da san kai ke sai ki kafe ki ce ba yadda za a yi wallahi bai isa ba shi ma kuma ya ce ke baki isa ba kin ji abin da ke kawo saki inda yadda ya ce ke baki isa ba kika ce a ni dama yar wace ce shi kenan fa matsalar ta kare amma ya ce ke din me shi ma kin ce shi din me sai ga shi ke sama da ke ku kiyaye wannan da kyau jama'a kun ji wasiyar shi ta farko da ya mata ya ce ki daina kishi ya ke yata kar ki yi kishi ina jan kunnen ki a-hir game da kishi domin kishi shine mabudin ainihin saki wa iyaki wa kasratal la'atbi sannan ina ainihin ki da yawan zargi yawan zargi yawan mita yawan magiya yawan surutu akan mijinki fa innahu yuwarrisul baghdha domin yana haifar da mijinki ya ƙiƙi in kika zama mai mita tsiya mai nacin tsiya ɗan abu kaɗan sai ki tuna ai dama ran nan an min kaza ai kaza ai kaza in ƙiyayya ta shiga ran mijinki game da ke shi kenan kin shiga uku ba za ki sake jin daɗin shi ba saboda haka ki daina mita ina fata an gane wannan da kyau sannan sai ce wa alaiki ah, bil kahli fa innahu azyanu zina sannan ina miki wasiya da yin tsafta wace irin tsafta ado wani irin ado sai ce ki rinka sanya tozali domin sanya tozali a ido shine ado mafi kyawu amma wata barin idanta take yadda kika ga idan rago wallahi yadda kika ga idan rago haka take barin idanta ba ta tozali ba ta ado ba ta gayu ba ta gyara jikinta wanda ko a jahiliya kuwa mawaƙi cewa ya yi ai tayya. ya ce ya ke 'yata innar rijala lahum ilaiki wasilatu na ga cewa maza suna da bukata zuwa gare ki wannan namiji ya zo ya fakin mota wannan namiji ya aiko wannan namiji ya turo dattawa ya ce to tunda da haka ne fatakhaddabi wa takahali ki rinka sanya ainihin wato ki rinka yin kunshi kuma ki rinka sanya tozali waɗannan abubuwan biyu ku duba mawaƙi ne mushriki a jahiliya ba ma guje amma ku duba abin da ya ce wa ish tunda dai kina da farin jinin samari to ki rinka karawa da ado game da kunshi da kuma sanya tozali to gashi yanzu uba ne yake wa yashi wasiya akan cewa ta rinka sa tozali domin tozali shine ado mafi kyawu sannan sai ya ce wa atyabu tibi alma mafi ainihin tsafta daga cikin duk wani turare shine ruwa ruwa me ake nufi asalin ruwa ai ba kanshi ne da shi ba amma yana ce mata ne ta rinka amfani da ruwa wajen tsarki wajen tsafta wajen gyara jikinta karki bakkanki yana ɗoyi hammatarki maraki kumbakki baki yanke ba bakinki jikinki tufafinki ‘ya'yanki gida ban ɗaki duk waɗannan abubuwa ki rinka amfani da ruwa kina tsaftace su kina gyara su wallahi wannan ya fi duk wani turare matsayi da mukami tun na fatan kun ji wannan